bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na asabar yau muna 22 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul hajji muna kuma cikin tafsirin aya ta 26 cikin cikin wannan sura kafin mu shiga tafsiri <clears throat> akwai baki da muka daga Kano da kuma Katsina waɗanda suka shigo domin ziyarar mu da halartar wannan majalisi namu da sada zumunci a bakin da suka zo daga kano ƙarƙashin shugabancin ko jagorancin malam salisu umar tsohon kwamandan hisba na fage tare da waɗanda suke tare da shi sai kuma waɗanda suka zo daga katsina ƙarƙashin shugabancin malam hussein adam tare da waɗanda suke tare da shi muna musu addu'a kamar yadda suka zo lafiya allah subhanahu ala ya mai da su gida lafiya kuma allah ya sa musu a mizani akwai 'yan uwanmu da suka yi niyar zuwa daga abuja sun ɗauki catar jirgi sun biya shi sun yi da shi tun karfe ɗaya suke ta magana da shi yanzu haka suna iya fot wai ya tafi shan mai to kaga ba ba niyyar ya kawo su su saurari tafsiri sai dai in zai kawo su ne kawai su sha ruwa su koma sun yi niyya kuma sun bar abubuwan da suke duka karkashin shugabancin dan uwa da tajuddin bello tare da manyan masoyanmu da suke can sun yi niyyar su zo su ziyarce ku su halarci wannan majalisi saurari tafsiri su koma su hau jirgi su koma abuja sun biya shi kudinsa amma ya musu halinmu na 'yan najeriya amma duk da haka na tabbata da ikon allah da falalarsa zai ba su ladan niyyarsu tana duk sun bar abin da suke yi suna iya fasu wajen su goma sha ɗaya kuma duk mutane ne waɗanda suna da ayyuka a gabansu masu yawa manyan injiniyoyi ne da wasu manyan ma'aikatan gwamnati da manyan 'yan kasuwa suka bar abin da suke yi domin su zo su halarce ku su yi fuska da fuska da ku amma halin mu dai na 'yan najeriya mutumin da aka yi magana da shi tun karfe ɗaya ake magana da su ba a tashi shan mai ba sai karfe biyar za a sha mai a ɗauko jirgi sannan ya zo sauka iyafar sannan a ɗauko mota a dawo a zo nan kun ga ai sanda za a zo ana tarawihi ma kuma an fara ta hajji tahajjud watakila amma dai insha Allah ubangiji ba zai haramta musu ladan da suke niyya ba a waɗannan kuma ƴan uwa da suka zo su malam Adam Husaini da sauran 'yan uwa da suka zo daga Kano muna musu addu'a Allah ya sa musu a mizani kwana biyu da suka wuce akwai wanda suka zo daga Jos su ma suka kawo muku ziyara suka ji tafsiri suka koma Allah subhanahu wataala ya sa musu a mizani gaba daya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود أكوى وأنا أبو mai muhimmanci da na manta <clears throat> matashi mai suna yunusa kakale monde bunza yana da shafi a facebook sai muka ga ya rubuta wata sanarwa da sunan 'yan kwamitin tafsiri na wannan masallaci cewa ana neman taimakon miliyan ɗaya saboda za a sa tafsiri a kano da kewayenta za a biya gidajen rediyo da gidajen talabijin ya rubuta wannan a cikin wannan goma ta ƙarshe ta wannan ta wannan wata goman ƙarshe ya rubuta wannan sanarwar ya bada akawun da sunansa cewa a tura masa kuɗin shi zai biya a sa tafsiri to kaga wannan babban ɗan damfara ne kuma a cikin 'yan damfarin kuma wawa sa kare ah, tafsirin da aka yi kwana ashirin duk kana zaton ba a sa shi ba sai yanzu wannan saura kwana goma ya rage sannan ka saka akawun ɗinka kana neman kuɗi ka yi wa 'yan kwamiti karya ka yi mana karya kan cewa su ba a baka kuɗi za ka biya gidajen rediyo kusan babu gidan rediyon da ba a sa a garin kano dai a iya sani na ba wani gidan rediyo da ba a sa tafsirin nan duk wani gidan rediyo tintini ana fara tafsirin aka fara sawa to ban san kowace kanan bace kowane gidan rediyon ne zai biya ba saboda muna sanar da muna sanar da ƴan uwa cewa wannan mutum macuci ne dan 419 ne dan damfara ne so yake ya ya cuci jama'a su sa masa kuɗi saboda ya je ya yi shashancinsa da su saboda haka muna sanar da jama'a cewa wannan ba daga wajenmu yake ba taɓa rubuta wani abu a facebook ba muna neman taimako na tafsiri yau shekara goma sha ɗaya ana tafsiri na gurin nan ba mu taɓa cewa a facebook muna neman taimakon wani ba waɗanda suke taimakawa harkar addini suna nan ba sa buƙatar ma sai an je ana roƙon su a facebook kusan suna nan ko da yaushe suna taimakawa kuma tun kafin azumi ya fara kusan duk wanda za su taimaka sun kawo taimakonsu an gama duk wani shiri da za a yi saboda wani yaro ba mu san shi ba aka kawai ya rubuta suna sunansa da account ɗinsa ya ce ya ce wai yana neman taimako wai mu muke neman taimako saboda haka wannan insha Allah kuma ana nan za a ɗauki matakin shari'a kansa don ba za a bar irinsa ba ka duba lalacewa an shigo goman ƙarshe da kowa yake son ya samu gafarar ubangiji kawai wannan goma ta wuce ya zanto dukkan rahamar da take cikin wannan wata shi ya ƙare bai samu ba amma shi wannan tunanin yadda zai yi cuta yake a cikin goman ƙarshe yadda zai cuci al'umma da sunan addini da sunan alkur'ani da sunan tafsiri babu shakka irin waɗannan su ne ɓata gari wake ɗaya ɓata miya wanda a dalilin su ma waɗansu masifu suke samun mu a irin irin waɗannan mutanen a ce watan wata mai alfarma irin wannan baka girmama alfarmar wannan watan ba baka girmama azumin da al'umma suke yi don Allah ba baka girmama alkur'ani ba to yaushe kake tsammanin wannan za a samu tsoron Allah tare da shi yaushe kake tsammanin jiya mun yi maganar waɗanda suke zuwa gindin Ka'aba su yi sani su yi sata su yankan aljihu wannan mai zai hana in ya je ka'aba eh, ba zai yanka aljihu ba sauraka mun saka har hotonsa mun sa har hotonsa akan akan shafi sauraka duk wanda suke kusa da shi su sani cewa mugu ne su yi a hankali su yi kaffa kafa da shi don zai iya cutar su wanda duk zai cuci al'ummar musulmi da sunan addini haka karara to kuma babu wanda ba zai iya cuta ba Allah ya mana maganin su Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idh bawwa'na li ibrahima makanal baiti Allah tushrik bi shay'a ka tuna lokacin da muka nuna wa annabi ibrahim gurbin ɗakin ka'aba muka ce da shi kada ka haɗa kada ka komai da ni wa tahhir baiti lil ta'ifina kuma ka tsarkake ɗaki na domin masu ɗawafi wal qa'imina da masu tsayuwa war ruk'a'is sujud da masu ruku'u da sujada wani aya jiya mun fara tafsirin ta da muka ambaci Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan daki da kuma ba mu kissar ko labarin yadda wannan daki ya samu don ya zama mayar da martani ga kafirai da mushrikai waɗanda suke ƙoƙarin hana annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa shiga garin makka domin yin umara da yin ibada Allah ya nuna musu cewa wannan ɗakin ubangiji subhanahu wata'ala shine ya umarci annabi ibrahim alaihissalam da ya sake ginin ka'aba kuma wannan ɗaki an gina shi ne don tauhidi don ta Allah ba don shirka ba saboda haka idan akwai waɗanda suka fi cancanta da wannan ɗakin su ne annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa inna aulan nasi bi ibrahim lallazina taba'uhu wa hadha annabi wallazina amanu saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam da mu'minai su suka fi cancanta da annabi ibrahim wannan kuma ɗaki annabi ibrahim alaihi salam shi aka nuna masa gurin da zai sake gina shi mai magana akan cewa wannan ɗakin kaba shine farkon gurin eh, ibada da ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya shi a doron ƙasa ga mutane ubangiji ya yi shi ya samar da shi ga mutane a bayan ƙasa shine gurin ibada na farko bayansa kuma sai masallacin Kudus kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu zar lokacin da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa cewa wani masallaci ne na farko da aka fara samarwa a bayan ƙasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa masallaci mai alfarma na Makka sannan ya ce da shi sai kuma wanne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sai masallaci na na shine al-Masjid al-Aqsa Abu ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wacce tazarar da take tsakanin waɗannan masallatai ta lokaci ya take annabi ya ce da shi shekaru 40 al Shankiti alaihi rahmatullah yana cewa da dama daga cikin malamai sun tafi akan cewa farkon wanda ya fara gina ɗakin ka'aba shine annabi ibrahim alaihissalam gabaninsa ba a gina shi ba lokacin da ya bar wato lokacin da ya kawo hajar da ɗanta isma'il ke cewa rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram to wannan ayar tana nuna cewa daman can akwai shi wannan ɗaki tun gabanin annabi ibrahim alaihissalam sai dai ya disa shi ya gushe babu shi abinda annabi ibrahim alaihissalam ya yi shi ne sake gina shi bayan allah ya nuna masa gurbin da yake an dai san a makka daman a nan yake to amma a makka a ina yake shi yasa da yazo ya kawo su garin makka sai ya ce askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram a lokacin ai ba ai ginin ba amma annabi ibrahim ya ce inda baitikal muharram wanda yake nuna akwai gurin illa iyaka kawai ya dasa shi ya bace ba a iya gane cewa ga shi nan to Allah subhanahu wataala a nan ayar yana nuna mana cewa shi ya nuna wa annabi Ibrahim ta hanyar wahayi cewa ga gurin nan san haka ya umarce shi da yawa mutane shela dan zuwa bautar Allah subhanahu wataala a gurin Allah subhanahu wataala ya ce Allah tu shirik bi shay'a wato Allah ya gaya wa Annabi Ibrahim alayhi salam babban manufar samar da wannan daki a wannan wuri shi shine ta Allah subhanahu wataala kada a hada Allah da komai wajen bautarsa wato Allah ya gaya wa Annabi Ibrahim alaihi salam cewa ya tsarkake wato Allah subhanahu wataala da bauta kada ya hada komai da shi yayin da yake bautar Allah a cikin wannan wuri duk ayyukansa da zai yi zanto dan Allah subhanahu wataala zai yi su don haka wanda yana nuna maka cewa farkon ginin dakin Ka'aba ko farkon lokacin da annabi ibrahim a.s. ya gina wannan ɗaki an gina shi an assasa shi ne akan tauhidi akan ta Allah ba akan shirka ba a nan Allah subhanahu wataala ya hana annabi Ibrahim a.s. da kada ya shirka Allah tushrik mai shai'a kada kai shirka duk da cewa annabi Ibrahim a.s. imamul hunafa duk wani mai tauhidi annabi Ibrahim a.s. jagabansa ne shine ya jagoranci dukkan masu tauhidi shine uban annabawa gaba daya kuma bai taba kasancewa cikin masu shirka ba ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushriki Allah subhanahu wataala ya ce ibrahimu alayhi salam bai taba kasancewa ba yahudi ba bai taba kasancewa ba nasare ba sai dai ya tabbata ne hanifan wanda yake kan hanya totar da ta kaucewa dukkan wata barna sannan musliman mai miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala da musuluncinsa wa ma kana min al-mushrikin ko bai taba zamowa cikin mushrikai ba saboda ka annabi ibrahim alayhi salam bai taba kasancewa a cikin a cikin mushrikai ba wannan inkari ne Allah subhanahu wataala yake wa mushrikan makka yake musu cewa wato <clears throat> annabi ibrahim alayhi salam da suke dangantuwa da shi har suke tutiya suke takama da wannan daki da ya gina cewa nasu ne to su sani cewa annabi ibrahim alaihissalam bai taba kasancewa akan aqidarsu ba aqidarsu ta shirka ce annabi ibrahim kuma bai taba kasancewa mushriki ba anan ubangiji subhanahu wataala ya kira shi cewa kada ya zanto kada ya shirka duk da cewa baya daga cikin waɗanda za su yi shirka bai taɓa yin shirka ba kuma baya daga cikin waɗanda za su yi shirka amma aka aka yi masa tsawa da cewa kai ya yi shirka abin nan da bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa don ayacin tsoro saboda idan ya zanto annabi ibrahim a.s. allah ya masa wannan kashedi da jan kunne kada ya shirka ta wane ne kuma zai yi shirka da allah ya zauna lafiya babu shi idan annabi ibrahim khalilur rahman allah ya ja kunnensa kai ya sake ya haɗa komai da shi to kaga ashe wane ne ya kamata ya shiga hankalinsa ya shiga taitayinsa kada ya ce zai yi wa allah subhanahu wataala shirka a cikin lamuransa kada ya ce zai yi masa in kuma ya ce zai yi to ya taryo wani rikici da ubangiji da ba zai iya masa ba don haka don a umarci babba ko a hana babba wani abu ba lalle ne ya zanto ana nufin shi karan kansa zai yi laifin ba don a nuna wa na ƙasa da shi cewa to su ma fa sai su shiga a hankalinsu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a sa wato tsammani ko a cewa akwai lokacin da zai saba wa dokar Allah akwai lokacin da zai zauna da zai ji baya jin tsoron Allah babu shi to amma duk da haka Allah ya ce da shi ittaqillah ka kiyaye ubangiji ka ji tsoron sa, ka kiyaye dokokin sa. idan ya zanto <clears throat> wannan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam an ce da shi ya ji tsoron Allah to wane ne kuma zai ji cewa shi saboda girmansa da ɗaukakarsa ba za a faɗa masa wannan magana ba ya rika jin ya fi karfin a ce ya ji tsoron Allah don haka ba kaskanci ba ne don an ce da kai ka ji tsoron Allah wasu suna ɗaukan in an ce da su ka ji tsoron Allah kamar an ce da su ba kwa jin tsoron Allah ne wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al bil ithm idan ka ce ka ji tsoron Allah ka kiyaye ka kiyaye Allah shikenan sai izza da sabo su kwashe shi daga ganin cewa shi za a gaya ma wannan maganar saboda har aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi aka ce ittaqillah to waye kuma ba za a gaya masa wannan magana ba annabi ya faɗa wa sahabbansa tambaye su sahabin sai tambaye shi ya gaya masa yayi masa nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake ka kiyaye ubangiji ka kiyaye dokokinsa ka sanya takawa a cikin zuciyarka to haka Allah subhanahu wataala ya kira ya kirawo annabi Ibrahim alaihi salam yace da shi to la tushrik bi shay'a kada ka hada komai da ni shay'an annan nakira ce fi siyaqin nahyi fi siyaqin nahyi duk inda na kira ta zo a siyaƙin nahi a gurin malamai suna cewa tufidul umum kowace irin shirka duk ta kada ka kuskura ka yi ta domin shirka ba abin wato ba abin so ne gurin Allah wajen Allah subhanahu wata'ala ba saboda haka wannan kwankwasa kwankwasar kai ne kwankwasar zukata ne Allah subhanahu wata'ala yake wa mushrikai ubangiji yana ƙwanƙwasar kan mushirkai ne waɗanda suke bautar wani Allah a wannan guri mai tsarki su zo su dasa gumaka suna bauta musu gunki wajen 360 sun zo sun kawo shi a cikin Ka'aba kowace kabila tana da nata gunkin da manya da ƙanana an aje gunki akan Safa an aje gunki akan Marwa ana Safa da Marwa tsakaninsu to Allah subhanahu wataala ya ce ga yadda ya gina aka gina wannan daki an gina shi ne akan tsarkake shi daga shirka aka fara kuma gaya masa wannan magana Allah tushrik bi shay'a wa tahhir baiti ka tsarkake na saboda ka shirka da Allah subhanahu wataala ta kunshi bauta ma wani tare da shi ko daidaita wani tare da shi ko da baka fifita wani a kansa ba in ka daidaita da wanda tare da shi to kayi shirka daidaita shi a cikin wani aiki da Allah kadai ake yi wa wani abu na bautar Allah da Allah kadai ake yi wa wannan abu mutum ya daidaita wani ba Allah ba akan wannan abu daidaita shi wajen yanka ya daidaita shi wajen sujjada ya daidaita shi wajen dawafi wajen yi masa bakanci wajen neman agajinsa akan abin da Allah kadai ne zai iya shi to duk wannan yana daga cikin shirka sauraka aka ce shirka ba sai an fifita ba akan Allah daidaita shi daukan wani aiki wanda aikin Allah ne ko wata ibada wacce Allah kadai ake wa ita wani aiki da Allah kadai ake wa shi da sunan ibada mutum ya yi shi ga wani Allah to anan yayi shirka shi sa mushrikai ranar gobe kiyama suke cewa qalu wa fiha yahtasimun suna cikin wuta yahtasimuna suna husuma suna rigima ce tallahi in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin cewa wallahi tabbas mun kasance cikin bata mabayyani yayin da muke daidaita ku da ubangijin halittu duka Allah ce wa tahhir baiti wa tahhir baiti lit-ta'ifina ka tsarkake daki na lit-ta'ifina domin masu dawafi wato ka tsarkake shi daga dukkan wani abin da bai cancanta ba a tsarkake shi daga shirka a tsarkake shi daga kafirci a tsarkake shi daga bid'o'i a tsarkake shi daga saban Allah a tsarkake shi daga munanan ɗabi'u a tsarkake shi daga kowace irin najasa najasa ce hissiya ko ma'anawiya najasa da za a taba ta kowace ba za a ganta a taba ta ba duk wani abin da bai dace ba kada a same shi a wannan wuri saboda dukkan wani abu wanda zaka iya cewa tsarkakewa ne to ya shiga karkashin wadahir ka tsarkake shi shi sa ubangiji subhanahu wataala ya hana ayi yaƙi a cikin gari mai alfarma na makka ya hana alqital fihi wala tuqatiluhum inda almasjid alharami hatta yuqatilukum fihi kada ku yaƙe su a cikin guri mai alfarma shine garin makka kar ku ji garin makka da niyyar yaƙi sai idan su ne suka fito suka tare ku da yaƙi to anan ba za ku zauna ba za ku kare kanku hakanan ubangiji subhanahu wataala ya hana mushrikai cewa kada su ƙara kusantar wato garin makka kas su kusanci ɗaki mai alfarma na makka duk cewa mushrikai najasa ne amma najasa ce ma'anawiya ba hissiya ba ba najasa ba ce a jikinsu wani mushrikin ya fi ka wanka ma ila a rana ɗin sai wanka nawa to amma Allah ya ce duk da haka najasa ne ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da abihim hadha Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani mushrikai fa kawai najasa ne innamal mushrikuna najasun mushrikai fa kawai najasa ne kada su kusanci ɗaki mai alfarma bayan shekarar nan wato shekara ta tara lokacin da sayyidina abubakar ya je ya yi hajji da musulmi ya zama amirul hajji a wannan shekara allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya aka ce ya je ya shelanta ta a cikin garin makka daga ranar kun san an yi fato makka shekara ta takwas shekara ta tara sayyidina abubakar da tawagar mahajjata aka je aka yi hajji a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi cewa to a zagaya cikin garin makka daga wannan shekarar kan wani mashiriki ya sake shigowa kada wani mashiriki ya sake shigowa garin makka ballantana ya shigo ɗaki mai alfarma ya ce zai yi ɗawafi ko wani ya ce zai shigo ya yi ɗawafi tsirara kamar yadda suka saba yi a baya shi to an haramta wannan an hana wannan kuma tun daga wancan lokaci har yanzu haka dokar take saboda haka duk cikin tsarkake ɗaki mai alfarma ne kada a bar mashiriki ya shiga don haka kaga ashe dukkan wani abin da mutum zai je yayi na kazanta a wannan wurin ya je don ya saba wa Allah ya je don ya yi sata ko ya yi bid'a ko ya yi shirka ko ya cutar da wani to wannan babu shakka sabawa wannan umarni na ubangiji yake bayan ga ilhadi bi zulmin da yayi fandara da zalunci wanda muka yi magana ta akan jiya to sannan ga wani wata babban manufa wadda akan ta ne aka gina wannan guri akan ta ne aka samar da wannan hurumi na makka to shi ya keta wannan alfarmar da zarar ya je wani abu na saban Allah na kangara a cikin wannan wuri saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi Ibrahim tun a wancan lokaci ya tsarkake shi daga dukkan wani abu na shirka aka fara gabatar da tauhidi wanda shine fadar Allah Allah tushrik bi shay'a sannan sauran abubuwa da suka zo baya saboda idan babu tauhidi to babu kuma wani abin da zai gido ko menene sai an samar da wato harsashi na tauhidi tukunna sai an samar masa da harsashi na tauhidi sannan kuma sauran al'amura za su gina a kansa amma dukkan wani abu da mutum zai yi na aikin ibada na kyautatawa na taimako in dai bai gina shi akan tauhidi ba to yana karkashin wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah subhanahu wataala ya mai da wannan aikin nasu ya zama kura a bar daidaitawa saboda babu abin da zai amfana da shi don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya fara gabatar da batun tauhidi sannan aka zo daga batun dahara wanda wannan ya shafi tsarkake zuciya daga dukkan wani abin da yake na shirka ne na riya ne na yi don a gani na yi don a ci kaga ashe bai kamata a ce mutum ya je umara ba kuma ya yi riya a gurin kamar yadda da dama yanzu zaka ga cewa mutane suna zuwa kuma suna aikata abin da ke riya kaga mutum yana dawafi amma yana yi wa kansa hoto yana yi wa kansa selfie ko yana yi wa kansa video yana sawa a shafinsa yana nunawa cewa gashi nan a hiramin sama umara yake wa kake gayawa wanda kake yin umarar dan shi bai sani ba ne ba shi ne zai baka lada ba ko ko waɗansu wanda suke fans ɗinka su ne za su baka ladan masoyana gashi ina umara ku taya na addu'a wace addu'a za su yi maka duk wanda ya yi wannan sai ku yi masa kwamen ku yi masa comment ku yi masa addu'a ku ce ba za mu yi maka addu'a ba sai dai mu roƙi Allah ya tsarkake maka zuciyarka haka ya kamata ku yi masa comment ce addu'a da za mu yi maka Allah ya tsarkake zuciyarka daga riya ka yi aikinka don Allah amma mutane ka ga tun daga airport za su fara yin hoton kansu suna sanar da duniya cewa za su je ibada eh yanzu kai saboda Allah dan zaka zo masallaci ka rika yin selfie ka ce gani zan taho masallaci gani na tsallaka kwata gani na shiga nan. eh saboda zaka zo masallaci to ita ita umarar ba ba ibada bace me bambancin ta ta fuskar ibada da da sallah yanzu kaga mutum yana yin selfie kansa a masallaci yana sallah ko ya sa a yi masa hoto gashi ya yi ruku'u gashi ya tafi sujjada zaka yadda to me yasa in kana umara kuma kake wannan duk ba ibada bace yadda ake son kyautata niyya a sallah haka ake son ta kyautata niyya a umararka da hajjinka dukkan su ibada ne in baka yi kyakkyawan niyya ba za ka samu lada ba to ya zama yanzu za ka ga cewa kusan wannan shine yayin sai mutum ya sa ihrami sai ya hotonsa ya juya wa ka'aba baya wai saboda ta fito a ganta sai ya juya baya ya kallo mai hoto yana daukan shi a ga ka'abar a bayansa dan kama a ce ko bai je ba bagu da yake yi to kaga wannan duk abubuwa ne da Allah subhanahu wataala ya ce a tsarkake wannan gurin daga su wa tsahir baitiya a tsarkake wannan gurin daga su sai ga mace ta shahara da shigar banza amma wadda ta je wannan gurin sai ta sa hijabi ka ganta kamar mutum ya kirki ta yi hoto ta saka a cikin shafinta wai a nan yanzu ta zo kusa da Allah saboda haka yanzu ta zama mutum ya kirki wanda duk yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya ce a tsarkake ɗakin ka'aba daga wannan Allah ya ce wa tsahir baiti lit-ta'ifina ya tsarkake ɗakina lit-ta'ifina ga masu dawafi dawafi shine wannan zagaye da ake da Ka'aba ga Ka'aba ake farawa daga Hajarul Aswad a sa Ka'aba a hagu a zagaya ta sau bakwai wannan shine dawafi shine abin da ake nufi ɗawafi. akwai kuma sa'ayi shi ma akan kira shi dawafi sa'ayi tsakanin safa da marwa wannan kai koman shi ma ana kiran shi dawafi Allah subhanahu wataala yana cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima kaga sai aka kirawo sa'ayi tsakanin safa da marwa da dawafi fala junaha alayhi an yatawafa bihima saboda duk abin da kake kai kawo a gurin sa ko ka zagaya shi ko ka je ka dawo ka je ka dawo sunan shi dawafi shi yasa Allah subhanahu wataala ke sifanta yaran aljanna masu hidima ce ya tufu alaihim wildan mukhalladun kaga ya tufu alaihim yara waɗanda suke masu dawwama a yanayin su na yarinta suna kai kawo a kansu kaga aka ce ya tsufu alaihim suna ta kai kawo suna ta shige da fici dawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd wato masu shige da fice ne akan ku su shiga su fita su shiga su fita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana akan alhirra mage yake cewa innaha laysat bi najis innaha min at-tawafin alaikum wat-tawafat binnan mage ba najasa bace innaha laysat bi najis mage ba najasa bane innaha min at-tawafin alaikum wat-tawafat tana daga cikin masu yi muku hidima da kai kawo mazansu da matansu to ita ma tana cikinsu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mina tawafina wato wannan kai kawo saboda haka wannan kai kawo da ake yi a ɗakin ka'aba shine ake kira dawafi ka'aba ita ce ɗakin allah kacal da ake wa dawafi a bayan ƙasa babu kuma wani gurin da ya halatta a yi masa dawafi da sunan ibada a zagaye guri da sunan ibada wannan haramun ne a yi ma wani wuri ba nan ba Allah ce wa litawafu bil baitil atiq kamar yadda zamu zo a nan gaba su yi dawafi amma ce bil baitil atiq ga wannan da daddan gida wanda daddan daki shine dakin Ka'aba saboda haka shi kadai ake wa dawafi baya halatta a yi dawafi ga wani masallaci ko wani kabari ko wani wali ko wani gida ko wani menene yin dawafi gare shi shirka ne to ka tsarkake wannan wuri litta'ifina domin masu dawafi wal qa'imina da masu tsayuwa don ibada masu tsayuwa a ciki domin sallah wal ruk'i da masu ruku'u as-sujud masu sujada aka fara fadar tsayuwa domin shine farkon abinda mai sallah yake yi in ya zo sallah to zai fara tsayuwa ne tace farkon rukunin da ake fara yi kafin akai ruku kafin aje ga ruku'u sannan kuma kafin aje ga sujjada sannan kuma rukunin tsayuwa yana daga cikin mafi darajar rukunai a cikin sallah yana daga cikin rukunai mafi daraja a cikin sallah shi yasa ma gaba ɗaya sallar ake kiranta tsayuwa ake kira iqamatus salah aqamas salah saboda tsayuwar da take cikin ta Allah subhanahu wataala ya ce wa qumu lillahi qanitin wa qumu ku tsaya don Allah kuna masu da'a kuna masu khushu'i kaga sai aka yi amfani da tsayuwa ana nufin tsayuwar sallah an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdalu qala tulus tulul qiyam menene a cikin sallah yafi daraja annabi ce tulul qiyam dadewa a tsaye dadewa a cikin sallah a tsaye kuma abin da ya sa ya zanto mafi girman rukuni a cikin rukunan sallah ta tsayuwa saboda a cikin ta ne ake karanta maganar Allah wanda ita ce mafi daraja mafi tsada mafi alfarma mafi falalar zance babu zancen da ya kai zancen Allah to wannan karatun alkur'ani a tsayin ake yin sa to shi yasa sai ya zanto mahallin da ake yin zikirin da yafi kowanne daraja sai ya zanto shine yafi kowanne shi yasa za ka ga kowar tsayuwa ba a same ta a sallah ba in kana sallar nafila sallar wanda ya a tsaye ta fi ta wanda ya yi a zaune saboda shi ya samu wannan rukunin wanda shi ne mafi daraja a cikin rukunin sallah to shi yasa Allah subhanahu wataala nan ma sai ya gabatar da shi aka fara faɗan lil imina ga waɗanda suke tsayuwa a cikin sallarsu. su da waɗanda suke masu ruku'u rukka jam'i ne na raki'un raki'un ruku'u rukuni ne daga cikin rukunan sallah ruku'u rukuni ne daga cikin rukunan sallah bayan niyya bayan kabbara harama bayan tsayuwa rukuni na hudu shine ruku'u rukuni na farko shine niyya da zaka shiga sallar da ita dukkan aikin da babu niyya babu shi to rukuni na farko kenan na sallah rukuni na biyu shine kabbara harama rukuni na uku shine tsayuwar da zaka yi rukuni na hudu kuma shine rukuu saboda haka sai aka faɗe shi a cewar rukai sujud a cikinsa yana daga cikin rukunai masu daraja masu girma saboda a ciki aka ce a girmama ubangiji a cikinsa annabi ce fa amma ruku fa'azzimu fihi rabba amma ruku'u ku girmama Allah ubangiji a cikinsa kamar yadda ya zo cikin sayo muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu sannan Allah ce as-sujud masu sujjada sujud jam'i ne na sajid sujud shine rukuni na biyar cikin rukunan sallah shine sujjada akan gabobin nan guda biyar guda bakwai fuska da hannaye biyu da gwiwoyi biyu sai kuma yan yatsun kafafu guda biyu to yin sujjada akan waɗannan gabobi guda bakwai shi ake kira sujjada duka waɗannan gaɓoɓi guda bakwai su taɓa ƙasa wannan ita ce ake kira sujjada kuma wannan wani yanayi ne na nuna ƙasƙantar da kai gaba ga Allah subhanahu wata'ala bawa ya nuna wa ubangiji subhanahu wata'ala cewa shi a gaba gare shi ba komai ba ne shi ba kowa ba ne shi yasa ka duk wanda ya isa in yana so ya nuna isassa to sai ka ya ce a yi masa sujjada shi ne ƙarshen ya nuna isassa saboda ka yana zaune ko yana tsaye ka kai ka kasa to sauraka ka Allah subhanahu wataala kadai ake yi ma wannan law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha li'izami haqqihi 'alayha lokacin da mu'adh ibn jabal je garin abin rumawa da farisa da ruma ya ga yadda suke yi wa sarakunansu sai suka cewa in dai wannan girmamawa ce ai annabi ya kamata ayi wa ita a fada a sujada da haka yana zuwa sai ci tafi zai yi wa annabi su annabi ce me wanda ce ai naga kaza kaza kaza annabi ya daka masa tsawa yace to da akwai wanda zan umarta yi ma wani sujjada to da mace ce zan ci tewo mijinta saboda girman haƙƙin sa da yake kanta saboda haka annabi ya hana ai masa sujjada su kaga da a ce ana yi ma wani sujjada ba Allah ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancantar yi masa yace wannan haƙƙin Allah ne shi kadai ake wa sujjada don haka sujjada rukuni ce daga cikin rukunan sallah ta ce rukuni na biyar a cikinta ake kusantar ubangiji subhanahu wata'ala babu lokacin da bawa yake kasancewa mafi kusa da ubangiji kamar lokacin da yake sujjada wasjud waqtarib wasjud waqtarib kai sujjada ka kusanci ubangijinka ma'ana da sujjadar ka ne zaka kara samun kusancin ubangijinka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi in kayi sujada to ka yawaita yin addu'a a daidai lokacin saboda a lokacin ya cancanta a karba maka yanayinka da kake ciki yanayi ne da kake nuna wa Allah kai ba kowa bane baka isa komai ba yanayi ne na nuna kasancin ka gaba gare shi sannan kuma ga kusanci ka same shi saboda ka lokacin da bawa ya fi nuna kasancin sa gaba ga Allah lokacin ya fi kusanci da shi kaga da aka tashi sanya shar'anta zikirin sujjada zikirin ruku sai aka ce subhana rabbi azim al mai girma amma sujjada sai aka ce subhana rabbi a'la subhana rabbi a'la ubangiji na mafi ɗaukaka ya tsarkaka sauraka kai kana nuna gaba gare shi mafi kaskanta ne kana kuma kiransa mafi ɗaukaka. saboda ka lokacin da kake halarto da girman Allah da ɗaukakarsa bisa al'arshinsa sujjadarka ba ta hana ka samun kusanci da shi ba don haka kake tabbatarwa da cewa kana ƙasa goshinka yana ƙasa goshinka da hancinka duk ka turmusa shi a ƙasa amma kuma yana mafi ɗaukaka da kai kai mafi ƙasƙanta shi mafi ɗaukaka sai aka shar'anta maka wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa amma sujud fa akthiru min ad-du'a fa qabilun an yustajaba lakum sujjada ku yawaita addu'a ku yawaita addu'a ya dace a irin wannan yanayi a amsa muku haka ana san in kana da bukata ka yawaita addu'a a cikin sujada, ce a wata ruwaya fa amma sujud fajtahidu fi bid'a fajtahidu fihi bid'a ku tsananta addu'a a cikin sujada aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid annabi yace lokacin da bawa fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake cikin sujada. al-'allamatu sa'di a tafsirinsa taysirul karimir rahman yake cewa Allah subhanahu wataala yana umartar annabi Ibrahim alaihissalam cewa tahhirhu li haula'il fudala kamar Allah yana gaya wa annabin sani cewa annabin sa annabi Ibrahim alaihissalam cewa ka tsarkake wannan daki saboda waɗannan manyan mutane masu daraja at-ta'ifina wal qa'imina sujud waɗannan mutane masu daraja ne don haka ka tsarkake su domin ba abin da yake gaban su sai bautar Allah da hidimta masa bautar Allah da hidimarsa wattaqarrubu ilaihi inda baitihi da kusantarsa a nan inda ɗakinsa yake faha'ula haula ilahumul haqq to waɗannan baƙinsa ne suna da haƙƙi suna da haƙƙi suna da haƙƙin girmamawa kamar yadda ake girmama baƙo yana daga cikin girmama su kuma a tsarkake wannan gurin da za su yi bautar Allah a cikinsa a tsarkake gurin saboda su wannan cikin girmama waɗannan bayin nashi ne mala yace wa yadkhulu fi tat'irihi tat'iruhu min al-aswat al-laghiya wal murtafi'a allati tushawwishu al-muta'abbidin yana daga cikin tsarkake dakin Ka'aba shine tsarkake shi daga dukkan wasu wato wasu miliyoyi da za a dagawa a gurin ana daga miliya ba a san ka daga miliya a gurin kana ifa ifa ko kana hayaniya ko kuna surutu sauraka in kuka shiga ɗaki mai alfarma to ko zana za ku yi ku yi ta ƙasa-ƙasa kada ku rika ɗaga murya kuna kwakwazo shi yasa za ka ga hatta hatta durus da ake duk da cewa darussa suna cikin ambatan Allah suna cikin zikiri amma za ka ga cewa ba a sa sautin da zai game duka gurin ba sai ka je inda ake karatun dan na san in irin mu ne yan zafi zafin kai cewa zai to to a sawa malam duka kowa ba ya ji mana akwai masu sallah akwai masu hutawa sun gaji wasu sun yi suna dawafi suna addu'o'i kaga in ka saka sautin irin yadda za a sa sautin liman yana karatu da na ciki da na waje kowa yana ji in ka sawa mai karatu a darasi a wannan wurin ai kaga ka za ka ruda gurin da hayaniyar karatu sauraka wasu da suka zo wata ibadar kuma za ka hada su akwai mai ibadar dawafi akwai mai ibadar sallah akwai mai ibadar karatun alkur'ani akwai mai hutawa ƙila baƙo ne ya shigo ya yi umara ya yi sa'ai ya gaji ya dan samu wani wuri ya kwanta don ya huta to kaga in aka biya ta ɗan zafin kai duk wannan abin ba zai yiwu ba sa tun da malam ne zai karatu kawai a wurin su fika me ya amfanin waɗannan mutane sun zo a garantar da su bala akwai fa jahilai a cikinsu akwai mushrikai akwai kaza da irin wannan zafin kan sai kaga ba a tafi abu akan hikimarsa shi yasa ya yace hatta sauti ba a san dagawa shi yasa haramai ne duka zaka ga akwai karatuttuka daban-daban da malamai suke yi amma kowane karatu sai ka ji halkan zaka ji shi ba ka ga karatun wanda yana shiga na wancan ba karatun wanda yana shiga na wancan karatun wanda yana shiga na wancan to kaga ko yanzu ko yanzu a irin tahajjudi a cikin tahajjudi yana daga cikin hikimar da ya kamata a yi mura'atinta in ya zanto iya masallacin nan iya ciki ne ake tahajjudin ba waje ba kowa to don a kashe spikokin waje a bar iya na ciki masu tahajjudi wannan shine daidai ba za a ce kawai a saki sifikoki gaba ɗaya gari ba kamar ana sallar juma'a ko ana wata sallah da mutane suke cika har waje ya zama masallacin ku iya dan ne in kuma masallacin ku a akwai haraban masallaci to in akwai yadda za a yi ku dai kaita sifikar iya nan wato a daidaita abin yadda ba za a shiga haƙƙin wasu ba amma sai ka ga cewa sifikokin har shiga juna suke ga wannan masallacin ga wancan ga wancan ga wancan ga wancan duk sifikokin su suna shiga ciki Eh, yanzu cikin garin bauchi ana ce min akwai wajen masallaci ya kai 200 na juma'a banda ƙananan masallaci 200 ne ma ko haka wai faka 250 ma ake cewa ko to kaga 250 nan kowa ya ware lasifika kuma da daddare <laughs> ai kaga garin gaba ɗaya ba wanda zai zai saboda haka yana da kyau a duba fikihun abin ibadan nan ana yin ta ne don Allah ba wai ana so a sanar da mutane ko a tirsasa su bane wani shi a gida yake yin tashi wani shi a gida yake yin kiyamun layl shi da iyalinsa hmm. wani bai da lafiya ba zai iya ba yana bukatar hutawa to in ka zo ka yi masa karfa karfa irin wannan a taba ka ka ce an hana ka karatun alqur'ani ko an hana ka sallah eh dan naga wasu har misali suke yi da yan goge da yan kada kada to ai ga yan goge a'a wadancan mahaukata ne dan suna yin abin da bai dace ba kai ba za ka yi abin da bai dace ba da sunan addini idan su sun yi abin da bai dace ba da sunan sharholiya sai ka ce to mu kuma dan bai ba za mu yi ba mu da qur'ani ma za mu karanta a'a kai hankali za ka nuna musu sun nuna maka wauta kai sai ka nuna musu hankali haka ya kamata to shine nan shine nan al-Imam Sa'idi yake cewa yadkhulu fi tathhirihi tathiruhu min al-aswat al-laghiya al-murtafi'a allati tushawwishu al-muta'abbidin bis-salati wat-tawafi a tsarkake shi daga saututtuka waɗanda za su tashi sama su hana masu ibada ibada ko masu sallah ko masu dawafi sannan aka gabatar da dawafi cewa tahhir baiti lit-ta'ifina sai da aka ambaci dawafi sannan aka ambaci sallah alqa'imin war ruk'a'is sujud wannan duk sallah ake nufi sai da aka ambaci dawafi sannan aka ambaci sallah a suratul suratul baqara wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war ruk'a'is sujud aka ambaci sallah ba aka ambaci dawafi sannan aka ambaci itikafi sannan aka ambaci sallah to duk a cikin wannan akwai hikima anan an ambaci alqa'imina war rukai sujud at-ta'ifina wal qa'imina war rukai sujud at-ta'ifina sune masu dawafi alqa'imina war rukai sujud sune masu sallah aka fara da masu dawafi saboda me saboda shi dawafi ba inda ake yin shi sai anan a duk duniya a duk inda halittar Allah take babu inda ake dawafi sai a nan a bayan ƙasa ba inda ake dawafi sai a nan saboda haka kaga dawafi ya fi bantuwa da gurin sai aka fara gabatar da shi sannan a bakara aka ambaci itikafi kafin ambaci sallah saboda shi ma itikafi ba a yin shi sai a masallaci saboda haka ya fi sallah alaka da masallaci ita sallah ko ina ana yin ta saboda haka a ko'ina sai aka jinkirta sallah a ƙarshe sallah ana yin ta a masallaci mai alfarma na makka ma ya zanto ladanta ya fi ka yi ta a wani guri da alfi sala da sallah dubu ɗari a wani guri. amma kuma ana iya yin sallah a ko'ina annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa waje ila tiliyal ardu kulluha masjidan wa tuhura an sanya min ƙasa ko ina wurin sallah ne saboda ka duk inda sallah ta riski wani daga cikin al'umma ta iji annabi sallallahu alaihi wasallama to yana iya yin sallarsa to saboda haka ita sai aka jinkirta ta ba don kasancewar dawafi ya fi ba an gane ko ba dan kasancewar dawafi ya fi sallah ba sallah ita ce mafi girman rukuni a cikin rukunan ayyuka na musulunci da ake yi da gaɓoɓi sauraka ita ce gaba amma anan an jinkirta ta saboda ita bata takaita sai a masallaci ba aka gabatar da dawafi saboda shi sai a ka'aban ake shi a duk bayan kasa sannan aka kawo itikafi wanda shi ma kuma ba a yin sa sai a cikin masallaci tun baya yin itikafi a cikin gidansa a nan a cikin wannan aya za mu fahimci cewa yana daga cikin girmama baƙo baƙonka idan za ka yana da cin girmama shi ka tsabtace masa gurin da za ka sauke shi wurin da za ka sauke shi ka tsabtace masa ka san da baƙo zai zo to ko ka ne akwai 'yan tarkace da kayan wasan yara da wani abinci da aka ci aka zuzubar sai ka ce a gyaggyara gurin zan yi baƙo mana da cin girma baƙo ba kawai ya za ka yi baƙo ba kuma ka bar gurin kaca-kaca sai ya zo ka ce wallahi yara ne wallahi ka gani duk sun bata gurin a'a bana ba girmamawa a ciki in dai ka san da zuwansa ba irin bakin nan da suke taka tsaye ba sai dai kawai ka ga mutum yana ƙwanƙwasa gida to kaga wannan ba da ka iya amma wanda ya sanar da kai kuma kai masa izinin ya zo to yana da kyau ka dan gyaggyara wuri ya zo ya ganshi tsabtsab in ma da da yiwar ka dan sa tulare ya dan ji kanshi kanshi wanda da cikin girmamawa suka ce to shi yasa anan Allah subhanahu wataala kafin ya ce a yi shela mutane su zo ai ayar da za ta zo gaba an zin nasi bil hajji ne kafin a ce a yi shela mutane su zo sai aka ce to a tsantsaftace musu gurin a tsaftace shi ya zanto gurin ya dace da wanda za su yi ibada a wurin sannan Allah subhanahu ta'ala a cikin ayar zamu ga ya ce wa tsahir baitiya ka tsarkake ɗaki na ya jingina ɗakin zuwa gare shi wannan dan ya nuna maka girman sha'aninsa wanda idafa ce da malamai suke cewa idafatu tashrif Allah ya jingina sa zuwa gare shi ba don bukatarsa ba Allah baya da bukata da wani daki amma ya ce dakin sa ne don kai da kanka ka san girman dakin ce wannan dakin Allah ne to jin cewa na Allah ne wannan zai sa maka san wato jin girmansa a zuciya zai sa maka sansa a cikin zuciyarka wannan ta sa dukkan masoya Allah suke tsananin san wannan wurin saboda jin cewa ɗakin na Allah ne wannan jingina ɗakin da ya yi zuwa gare shi sai ta sa zukatan masoya ba za su taɓa yin haƙuri ga barin isa wannan wuri ba saboda haka za su iya haƙura su bar garuruwansu su bar gidajensu su bar iyalinsu su bar kasuwancinsu su bar ayyukansu su bar jin daɗinsu su yi tafiya mai wahala a wancan lokacin tafiyar tana da wahala sosai har yanzu ma tafiya qit'atun min al ce har yanzu as-safaru qit'atun min al'azab game da annabi ya kira ya kira shi yanki ne na azaba ko a jirgin sama za kai ko a kumbo za a saka dole sai ka ji wannan wahalar to balantana yanzu da in zaka hau jirgin ma sai ka ji an yi gwaje-gwaje an taba kanan an juya kanan an caje kanan ka shiga nan ka aje nan an ka jira nan ka yi waye abubuwa ne iri-iri za ka yi tabin su process daban-daban kafin tafiyar ma kai tun kafin ma a ce bizar ka ta fito ka samu kaza ka samu tikiti ka samu duk wani abu ne na damuwa to amma duk mutum zai zai haƙura da wannan ballantana a wancan lokacin da suke tafiya a ƙasa wasu akan bin hawa raƙumansu wasu akan dawakansu za su yi tafiya cikin dare ba dare ba rana a je nan a yada zango a yi guzuri a huta a sha ruwa sannan a kuma ci gaba da tafiya wani lokaci ma a hanya a haɗu da barayi wani lokaci a haɗu da namun daji wasu ma su rasa ransu kafin aje wasu su yi ta rashin lafiya iri-iri akwai da yawa waɗanda suka fita hajji lokacin ana irin ta sudan ɗin nan akwai waɗanda da yawa mutanenmu da suke sudan ai fita aka yi zuwa hajji daga can aka kasa gaba nan za a kama a ce an tafi gabas to wani zai yi shekara da shekaru kafin ya je wani ma gaba ɗaya rayuwarsa za ta ƙare yana hanya bai je ba to amma mutane duk da haka so ake aji kuma a wancan lokacin babu wata lagwada a ƙashin makka babu wani jin daɗi a wancan lokacin kamar mu da muke najeriya ma mun fi su jin daɗi mun fi su ni'ima so suke ma 'yan najeriya su je umara ko hajji saboda za su samu sabil za su samu taimako sheikh umar fullata allah ji kansa da rahama dan nan garin bauchi ne an sani tun yana wato karaminsa yana cikin mahaifiyarsa suka tafi aka haife shi a can yanzu rayuwarsa gaba daya dan garin na faɗa ko mm. eh. to yake gaya mana yace da ai in in najeriya za su zo a madina baka ga murnar da ake ba alhazan najeriya za su shigo madina mm. saboda za su kai musu kayan taimako amma yanzu daga nan mu guduwa ake aje can ana neman ai da za a yi to saboda haka duka wannan wahalhalu masoya ba za su ji su ba ba za su damu da su ba saboda me saboda za su je gidan masoyi za su je su ga ɗakin masoyi za su yarda su sha kowace irin wahala don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya jingina shi zuwa ga kansa ne domin ya samu wannan daraja kuma wannan tasa ya samu irin wannan daraja ana cewa lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh